ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل عقدة من لساني يفقه قولي باين خير واثر اذا ترى وقوم goma ga watan Ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyar bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na ashirin da uku ga dubu da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 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وهو والأحبار والربانيون المسكين والأحمار بما استخدموا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما ubangiji ta lafi inna an sallar taura lallai mu muka saukar da littafin a taura ga annabi Musa alaihi salam fiha hudan wani nur a cikin littafin a taura akwai shiriya sannan kuma akwai haske shiriya daga fata haske wanda ke kore duhun jahil da yadda mutum zai fahimci me ya kamata ya yi me menene ko bai kamata ya yi ba shine ma'ana hudan wa bi hannabi bihan nabiyuna alladhina aslamu waɗanda suka rinka aiki da littafin as-saura su da annabiyun annabawa na aslamu waɗanda suka musulunta sun rinka yin aiki da ita ne gawa alladheena hadu ga waɗanda suka ce su yahudawa ne ko waɗanda suka yi da'awar kin annabi Musa annabawan da suka biyo bayan annabi Musa din sai suka rinka yi musu aiki da as suka rinka yi musu hukunci da as-saura war rabbaniyun haka arrafaniyun masu ibada zaratan masu ibada daga cikin wato mabiya annabi Musa alaihi salam su ma sun rinka yin aiki ko hukunci da alƙawara wal akhbar haka malamai masana masu fadawa masu karantarwa masu alƙalanci na wancan zamani sun rinka yin aiki da alƙawara ni masu hukumo min kitabillah saboda abinda ya haka ma'ana sun alƙawarta wa Allah cewa za mu tsare littafin nan ubangiji ta ala fala takhshawun nas wakhshawun ko mutanen wannan lokaci da aka saukar da alqur'ani dan ku tun daga kan har zuwa wanda zai biyo bayan su fala takhshawun nas kada ku tsoraci mutane wakhshawni ku ji tsorona ni kadai sannan kuma wala tashtaru bi ayati samanan qalila kada ku musanya ayoyina hukunce hukunce na da wani dan farashi kankani da za ku samu na rayuwar duniya wa man lam yahkum bima anzala Allah dukkan wanda bai yi hukunci da abin da Allah madaukakin sarki ya saukar ba fa ulaika humul kafirun to waɗannan su ne kafirai to wannan aya tana buƙatar ƙarin bayani a gaɓoɓi kamar haka gaba ta farko ya kuma bi hannabi hannabiyuna allazina Aslam. waɗanda suka rika aiki da asaura su ne annabawan da aslamu suka musulunta me wannan kalmar take nufi dan me za a ce annabawan da suka musulunta domin idan aka ce annabawan da suka musulunta ya yaban su aka yi ma'ana ya nuna kamar da wani addini suke ba musulunci ba daga baya suka shiga musulunci har kuma suka samu annabta shi ne abin da kalmar za ta bayar na ma'ana a karan fari idan mutum ya saurare ka ba tare da yayi tadabburi ko ta'ammuli da kulawa da lura da zurfafawa a cikin ma'anoni ba ina fata mun to amma malamai suka ce da ake nufi sai malamai suka maganganu guda biyu magana ta farko suka ce ambatan annabawa da cewa Allah sai la aslamu wato annabawan da suka musulunta an yi haka ne don a bayyana cewa wato annabta wata ke bantacciyar sifa ce reshe ne na kalma ta musulunci an islam ina ba ta amfanta wato kafin su sami makami na annabta me suka samu fara samun kansu a cikin guna musulunci sannan kuma sai ne sai annabi sannan daga annabi har mutum ya kai ga mursali to kaga daraja ce bayan daraja ina ba ta amfanta waɗansu malamai suka ce an faɗi wannan ne dan aibe su kuma a cikin hakan ya kunshi mayar da martani game da waɗanda jerin ayar ke magana da su da yahudawa da ana magana saukar da ashura da yahudawa ake magana yahudawa sun suna da awar cewa su an su wato ainihin waje da sura su su suna bin yahudanci kuma yahudanci shine addinin Allah sai aka nuna annabawa musulunci suke ba yahudanci ba annabiyuna zina aslamu ba annabiyuna zina hadu ba annabawan da suke musulmi ba annabawan da suke mai yahudawa ba dan yahudanci da kiristanci ko nasaranci babu su gaba da cikin abin da Allah ya saukar daga sama abin da dan adam ya kago ya kiro wa amma wahayin Allah ya saukar musulunci dukkan wani ba annabi da zo ban kasa musulunci ubangiji ta ala ya ce. ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikeen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 suka ce siffar da annabawa da musulunci wato kaga ga sifa ga mai sifa wane ne yake samun ɗaukaka a wajen wa sifa ce take samun ɗaukaka da mai ita ko mai sifa ne yake samun ɗaukaka da sifa idan aka ce kai ne sarkin gari kaza ka ka samu hukunta to garin ne ya dace da ka zama sarkin ko kai ne ka dace da ka zama sarkin garin yana ba ta an ga matsayi shi ne al'islam ga masu matsayi su ne annabawa to musulunci ne zai yi alfahari kasancewar annabawa ma a cikinsa suke ko kuma annabawa ne za su yi alfahari da musulunci su masu da abin da suka ce sanya annabawa a ce musulmai wannan dan a girmama musulunci din a tallata shi cewa domin a aqidar yahudanci a aqidar nasaranci a yadda wanda ya fi kowa kirki shine annabi to sai a nuna annabin ma musulunci ina fata mu fahimta kaga a nan gurin an dingina annabawa zuwa ga musulunci ba wai dan su a bunƙasa su ba sai dan a bunƙasa musulunci da su musulunci ya samu bunƙasa a sanadiyyar ina fata mu fahimta kamar dole ke cewa wala in madahu muhammadan bi qasidati halaqat madatu qasidati bi Muhammadu. kasida yake ban annabi bayan ya faɗa abin da ya faɗa ya faɗa abin da ya faɗa sai ce duk da na faɗi kasida dai in kura da annabi in farzanta shi to amma nan take ita kasida ta ne wa gata ga na ambata annabi a cikin ko ba ta yanzu kasidar ce ta samu ɗaukaka da aka ambaci annabi a cikin ko kuma annabi ne samu ɗaukaka kawai don ya zo cikin kasidar shine ma'anar ya hafu bi annabiyun alladina aslamu wannan babu ne na balaga ba kowa ki kun fasa ba sai wanda ya zurfa cikin ilimin balaga cikin malamai na tafsiri sai kan ya hafu bi annabiyun alladina aslamu lil ladina hadu war rabbani